zuhudi hmm. waya ake shirka take yi wace hanyoyi ake bi kuma wadanne hanyoyi ake bi a yi shirka eh? ya shirka me take shirka hada Allah da wani a cikin ibada to ya ake ya haka yake faruwa ba wani abu ne mai ya eh ba abu ne mai ai yanzu ba wanda zai sassake abu ba wanda zai kawo gunki aje ce na bauta masa ya kuma ake ya shiga shirka akwai hanyoyi daban-daban a kashin gaskiya babu littafin da zaka karanta ka warka sai ka karanta fathul majid kitabut tauhid ko fathul majid ko taysir al aziz ko duk sharhohin sa ko ko tajrid tauhid na al makrizi wani babban malami ne ba masari kafin ibn abdul wahhab ba yadda za ka fahimci menene tauhidi sosai ka kauce ma bid'a da shirka sai ka karanta kitabut tauhid ba shi da wahala zaka yi haddace shi baki daya in kana son karin bayani fathul majid in kana son karin bayani ta yasir al aziz to kuma sun hana ku karanta ya za ya za kai ka fahimci me take shirka yana da wahala fa tajridut tauhid wani babban malami ne ba masare ya riga ibn abdul wahhab ya ma ibn abdul wahhab tsanani a cikin tauhid mas'ala kadan sai ka fahimci sunan littafin tajridut tauhid ba shi da girma ba shi da yawa eh babu man jama'a sadaqata wa a'malal birri babin da zo na bayanin wanda yayi sadaka kuma bai tsaya a nan ba yayi ayyuka na alheri yayi wannan yayi wannan yayi wannan wannan mana ba a son ka tsaya waje daya in kai sallah farilla sai kai nafila in kai azumi farilla sai kai nafila in kai sadaka sai ka bada sadaka in kai alkhairi sai ka zadar da zumunci kai ayyuka na alkhairi to zamu ji bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin wannan yace babu man jama'a sadaqata wa a'malal a'malal birri babin da yazo na mutumin da yayi sadaka kuma yayi ayyuka na alkhairi wane ne wannan mutum zamu je shi insha Allah قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر سيدنا أبو هريرة الله كرم سيداتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya fil jannati ya abdallahi hadha khairun faman kana min ahli salati du'iya min babi salati wa man kana min ahli jihadi du'iya min babi jihadi wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqati wa man kana min ahli siyami du'iya min babi riyad qala abubakar as-siddiq ya rasulullahi ma ala ahadin yud'a min tilka abwabi min daruratin fa hal yud'a ahadun min tilka abwabi kullaha kullaha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhum hmm. sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man anfaqa zawjaini fi sabilillah duk wanda ya ce bai dukiya guda biyu zina dinari zinariya da azurfa ka bada naira ka bada dala ka bada sterling ka bada riyal ka bada yan duk abinda Allah ya hore maka ka bayar ka bada wannan ka bada wannan ba kana da kuɗi dala na nan sterling na nan riyal na nan in ka zo sai naira kawai ka san kai kai ba ka da daraja a dauka a rarraba musu a'a tun da dan suna dalolin suna nan da kaskace sai ka ɗebo shi ma ka danka masa ka ɗebo sterling ka danka masa nan ka dabar riyal ka danka masa ya sa jihu shi ma ran da yaje umra ko haji yana da guzuri a hannunsa sa'annan ka dabar naira ka bayar shine man anfaka zawjaini azwajaini sayfaini abubuwa guda biyu ya ko zinariya ya bada zinariya din ya bada azurfa yana da naira ya bayar akwai dala aje ya dauko ya bayar akwai salin aje ya dauko ya bayar akwai riyal aje ya dauko ya bayar duk wanda ya haka fi sabilillahi saboda Allah saboda saboda Allah saboda tada addinin Allah ko jihadi ko musulunta da maguzawa ko gina masallaci ko makaranta ko raya ilimi ko kula da marayu ko kula da matan da mazan su suka rasu ko kuma makocin ka ya rasu ƴaƴansa san girma matarsa ba ta da komai baka bar sun ji kunya baka ce duk wanda zai aure su ya fito duk abin da za a yi ka dauki nauyi kaje ka ɗebo riyal ka bayar kaje ka ɗebo naira ka bayar ka ɗebo salin ka bayar ka ɗebo dala ka bayar to ga abinda manzon Allah ya ce Allah zai yi maka kai ba dala za a ɗebo a baka ba don dala ta zama niya ko ita ce ta kawo duk wannan fitina da kake gani duniya duk wallahi su dala ce ta kawo duk wannan fitina ba ran da za a huta ta sai ran da Allah ya sa rijiyoyin man fetur duniya duk suka kafe kowa ya koma noma da kiwo da sana'a birnin za a zauna lafiya amma in ba haka matukar rijiyoyin mai na ko ina ba yadda za a yi a koma khilafa islamiyya rashida balle a yi jihadi waɗannan kuma arna in ba da jihadi ba yadda za a yi abin da ka kara su da shi kenan jihadi ruhi na imani in makamai ne wajen su kuke saya sai abin da suka gara ma suka baka inda kuka sha bamban shine karfin imani da jihadi da kuma jihadi baya yiwa sai karkashin tuta daya wace kasa ce cikin kasashen musulmi din za ta janye ita ta ce a da limami ta kasan tana bulbulun mai tana yadda ta ga dama nudiya fil jannati sai a kira shi a cikin aljanna ya abdullahi a kira shi a cikin aljanna ma'ana ya shiga aljanna kenan bayan ya shiga aljanna kuma sai a ce mishi ya abdullahi ya kai bawan Allah haza khairu ga wani alkhairin kuma da Allah ya koye maka ga sunan للذين احسنوا الحسنى وزياده هذا خير غاون شجاع الجنه شيني الخير kuma aka ce هذا خير غاون alkhairi saboda ka bada riyal ka bada naira ka bada dala ka bada ka ibu kabar karfa mutane asiri sai a ce هذا خير faman kana min ahli salati du'iya min babi salati wanda yake yana aiwatar da ayyukan addini duk baki daya amma ya fi kulawa da sallah sai a kira shi a kofar sallah babu salat ma'ana aljanna na da kofofi akwai kofar sallah akwai kofar zakka akwai kofar masu azumi akwai kofar masu jihadi akwai kofofin masu kaza wa man kana min ahli jihadi wanda ya zo kuma yana cikin Allah ya hore masa jihadi ba lallai ne tashi kullum ya raka a goma sha uku a dare ba in ya sallar isha ya da wutar ya kwanta ya bacci sai da safe amma aka ce hayya ala jihad ya fi masu tashi su raka a goma sha uku a cikin dare kazar kazar da karfin hali Allah ya hore masa wannan sai a ce in kana min ahli jihad sai a kira shi du'iya من باب الجهاد ومن ومن كان من kana min wanda kuma ya kasance wanda ya kasance cikin mazuwa sadaka wanda yake ba lalle ne iya sake rasa a goma sha uku a cikin dare ba ba lalle ne iya yana nafila da yana nafila nafilin azumi kowane wata ko kowane sati ba amma aka ce sadaka ana bukatar sadaka Allah ya kore masa wannan yanzu zai je ya dukiyar ya bayar du'iya min babis sadaqati wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyani wani kuma yana nan ba shi da halin da zai bada sadaka ko yana da halin da zai bada sadaka yana da halin amma ba shi da karfin hali amma aka ce azumin nafila litinin ta alhamis aka ce kwana uku yana da karfin halin wannan to shi kuma sai a kira shi ta babir rayyani babin masu azumi kofar masu azumi kenan kofar da masu kulawa da azumi za su bi su shiga aljanna kenan to abinda aka faɗa kenan qala abu bakr as-siddiq shi sayyidina abu bakr as-siddiq yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin yud'a min tilka al min darurati ba lalle bane a kira mutum ko wal kofofi da a'a in aka kira shi daya ma babu ya ya ya samu shiga ko fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kullaha sai ya manzo Allah akwai wanda a kira shi a ce zo kofar sallah kofar jihadi kofar zakka kofar azumi kofar kaza tare da zumunci akwai mutum ɗaya da zai samu wannan daraja da falala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جمع الله تي إذا أصابوا الإنسباين الله باتكو فأي ذا أكراي سبا وسن تنكارو تندو سكفر الجنة كوفا صلى تي زونا أزمي تي نيني زكاة تي نيني صدقة تي نيني كواني أنا تنازع manzo Allah za a samu wani bawa Allah daya da za a kiraye shi a duka wa'annan kofofi sai manzo Allah ce i wa arju an takuna minhu ina fatan ka zamo cikin waɗan bayan Allah da za a kira shi a dukkan waɗannan kofofi ina mana arju an takuna minhu ya masa ne kenan sai na bakar yana cikin waɗanda za su ga wannan kofofi kenan ko قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح وحول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد يونس ومعنى حديثه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة وأن قال شيني سيما سجاد ما سكلا لكفر الجنة سكرايش كل خزنة باب أي فلان أي كون ميسرون كوفا سيتي أي فلان أي كل أي فلان منارا مرخم فلان إذا رخم يقول فل كما يقول كما ترخم عائشة عائش فاطمة فاطم على حد قوله أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت سلمي فأجمل وإن تكن قد ساعدت مني خليقة فصلي سيابي سيابي سيابي أفاطمة معناه منادى مرخم ai ful fulun fulu ai fulani halumma sai a ce wane shigo kowane mai gadin kofa yana kira wane zo wane zo wane ya rasulullahi zalika alladhi la tawa alayhi yace wannan shine wanda ba shi da halaka la tawa alayhi ai la halaka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه sai manzo Allah ce ina fata ina kauna ka zamo a cikin waɗannan bayan Allah akan haka za a iya cewa yanke abubakar yana cikin kenan ko ba cikin su nassi ne ko zahiri nassi ne ko zahiri zahiri ne قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزارية عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana an waye gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara a kaman ga su a masallaci kenan ko gaban Allah sallallahu alaihi wasallam liman asbaha minkum al-yawma ya ku sahabbaina wane ne a cikin ku ya gari yana azumi na nafila wannan ya sa kai shi kasa wannan ya sa kai shi kasa wannan ya sa kai shi kasa sai abubakar ce ni ne azumi yau قال أبو بكر رضي الله عنه أنا من a wannan zaman waɗanda ke wajen sai na bakar kaɗai shi ne azumin nafila yake ana kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fadar cewa man tabi'a minkum al-yawma janazatan wane ne a cikin ku yau da yawa ya gari ya je raka janaza aka je aka yi sallah aka je aka binne shi sai kowa ya tsit ba wanda daga hannunsa kala Abu Bakr radiyallahu anhu ana sai sannan Bakar ce ya manzo Allah ni ne hmm. yayi azumi ya fito kofar gida ya su ruwa ana janaza aka yi sallah aka je aka binne sa'an nan ya dawo ya kama hanya ya zo wajen manzon Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fadar ta uku yace faman at'ama minkum al-yawma miskinan to wane ne a cikin ku yau ya ciyar da miskin yau ai gari sa ga koko ko bokiti daya ko abinci yace a kawo miskinai a basu ko ko sai ko waina ko kudi yace a kawo miskinai a dafa shinkafa ko abinci a basu sai kowa ya tsik قال abubakar بكر رضي الله عنه sai sai na bakar ce ya manzo Allah ni ne an gama sai manzo Allah ya sake da cewa qala faman ada minkum al-yawma maridan to wane ne a cikin ku yau je rubiyan mara lafiya hmm. aiki na nauke na na ku kowa ya tsit sai wannan sa kan shi kasa wannan sa kai shi za ka yi ƙarya ne ba zai yi ba ba kai ba kuma za ka ce kai ne qala abubakar radiyallahu anhu ana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة yace wa'annan tabi'u baki ɗaya ba za su tara rahaduwa a cikin mutum ɗaya ba sai ya shiga aljanna yana yau yana ciyarwa yana sarfa yana azumin fila yana lissafi da manzo Allah ce duk waɗannan tabi'u da aka kirga manzo Allah na baka ce shine duk sa'an da aka same su a tare da mutum wannan zai mutumin zai shiga aljanna man to bara mu gani ko mu ji kalmar da larabci ko man asbaha minkum al-yawma sa'iman fasara da hausa jiya shekarar jiya yau ko to man asba fa man tabi'a minkum al-yawma yau ne fa man at'ama minkum al-yawma yau ne fa man 'ada minkum al-yawma rana daya rana daya to wannan sharadi ne sai rana ɗaya kawai ko ko a'a jiya ya ciyar yau ya yi azumi gobe zai kaza gobe zai kaza gobe zai kaza eh? eh rana ɗaya to amma in yayi ba rana ɗaya ba fa yayi ko bai yi ba eh, dacewa akai haka ma'ana kullum sai na bakar zai ta azumi kenan wannan ayyukan sai kullum sai ai sallar janaza sai an mutu lallai ne kullum an mutu <laughs> to amma da ce yayi an dace yasa ake so in ka waye gari ka kyawun niyya abinda Allah ya maka kai ba ka san da me ka yamma ko sai na baka da yawa an ya san za a yi manzo Allah wahayi ya san manzo Allah bai tambaye su ƙarya yayi tsakanin shi da Allah yayi manzo Allah ya tambaya to me ya hada shi ce ai in ya daga hannu yayi riya kenan eh tambaya sa aka yi ka tambaye ka lalle ne ka da jawabi in ka boye ka ce to ai na faɗa kuma na yi riya kenan ya za a yi eh manzon Allah ne tambaye shi to da ya shiru ba eh باب الحث على الإنفاق وكراهة الإنفاق باب اللي يقول لك أيتر وأسير دوكيا أن يحنى أنكي أنكر حتى إذا كبر كريك كيرغاوا ديبو ديبو ka bayar eh. amma za ka kirga shi ɗan sai ce maka ayya haba naira dubu kenan amma ka ɗebo mai ɗari biyar biyar ko da guda ɗari ne hmm. ya samu nawa kenan ɗebo abinda manzo Allah fara kar ka kirga za ka bayar za hannu ka ɗebo ka mika masa haka kai ma Allah zai baka ba sai an kirga ba ba haka bane hmm. saboda kirgawa din kana kirgawa sai ka ce dan yana maka wahayi amma kai muka bayar shi kenan ya ga shi ga hannunsa hmm. daga baya to ya za sai kai hakuri ko eh eh eh, eh. eh. eh. ba ke ya san naira ɗari biyar ne ya san naira dubu ne ya san dubu biyu ne ba yadda za ya bada dubu hamsin matka za ka kirga ba yadda za a aika kai inda ake so Zai ne na ɗan adam shi ɗan kuma na ne ai ba su aunawa in ya zama hakki ne na zakka da da ko zakka mai zaka yi aunawa amma aka zo dai baka bayar in ka dai baka bayar in ka auna ya kai kwano uku sai ka shinkafa ba wannan shinkafa turai shinkwana uku amma ka bo ka juyi zage buhun koran ko menene ka bayar baka san kwano uku ka bayar ko kwano biyar ba za ka ji zafi ba ko wanne ne yafi wannan shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر an karbo daga Fatima bintul Munzir an Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhu. an karbo daga Asma yar Abi Bakr radiyallahu anha qalat tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah ya faɗa min anfiqi kiciyar a wanda yi ya ga ki bayar a wanda yi ki ebo ki bayar wala tuhsi kada ki kirga fa yuhsi Allah alaiki ke ma Allah ya kirga miki kada ki kirga ɗebo ki bayar haka nan Aisha ayin azumi da rana da yamma da ce mai yaro ɗaya kuki masu ɗaya wannan ki kai ma a makociyar mu ɗaya ki kai sai da aka zo shan ruwa yace ya yi yaya ina abin da zamu sha ruwa yace ai kin da dukkin bayar yace ce da bakin tuna min cewa mana azumi na sai ɗaya abin da zamu mu cin kanji mun gane ko haka ake bayarwa ake dukiyar ka mallaka ka je motar da ake sayarwa naira dubu goma shekaru ashirin da kwanci ashirin da biyar ta ya sai ta miliyan ba ɓarna ba ce wannan bisa Allah ya hana ka sai ka ɗauka kai abin da Allah ke so shine sai Allah ya hana ka shaitan ne wazanin zannin sauki abin da shaitan yake mutum za ka kashe kuɗi za ka yi menene duk abin da kake so za ka yi na barna da komai da komai Allah bai hana ka kuɗin ba sai in ka ɗauki kuɗin kai abin da Allah yake kai shine Allah zai hana ka kuɗi imanin kana da ƙarfi kenan قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حبيب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك قال كيرغا كما كيما الله زي باكي كيرغا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وهكذا ajrahum bighairi hisab ba haka في الانفاق wala tu'i fa yu'i Allahu alayki karki tsuke bakin ajibu ko bakin jakar ke Allah ya tsuke miki mace manzo Allah ba mace manzo Allah ba ina samu eh, zai zo riwaya ta ce ya manzo Allah ba komai sai abin da ya kawo zan cewa manzo Allah dole ka san lafiya sai ka ciya sai ka bayar amma ka koya kuɗi ka shine ke haifar wannan ala abubuwan da ke kowa ya san bai shi duk sa da ka tara dukiya kace kai kadai kake so ka ji daɗi to kuma ka fi kowa rashin jin daɗin rayuwa ba za ka zama samun kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali ba shi cikin tara mulki ba shi cikin tara dukiya ba shi cikin tara menene da menene kwanciyar hankali yana cikin yi abin da Allah yake kai yi abin da manzo yake kai ka bar abin da aka ce ka bari za ka kafi kowa samun kwanciyar hankali ko da ba ka da abin da za ka ce قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزه عن اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان عباد بن أب... ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اسماء ار ابو بكر ار ور ما كان من الله صلى الله عليه وسلم بتجي شي كده يا ودا تكون ابن ده شيني ثانيه اثنين اسماء في الغار بتجي تن ميجي ده شيني واني بتجي يرتا تجي من الله بقى هو انا سي شي ما ايكي ne da kansa mun gane ko ita ce ta zo wajen manzo Allah fa kala sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah laisa li shay'un ba na mallakan komai ba na kasuwanci ba na adashi ba ni da wanda sai ba ni wani abin da zan tara kuma ba ba ba abin da aka bar mata mahaifinta bai fito balle ta yi gado ta ce laisa li shayku illa ma adkhala alayya zubair sai abin da na ya kawo ya kawo na abinci ne na yan ne mako mako ko wata wata yadda ake ba dole a mace ba ba ba jin daɗi bane ka kawo mata kullu a kawo kwanon masara da ne ashirin a tura a kai yi za ta ji daɗin rayuwa a kawo abinci kowane sati ka danka masa gwargwadon abin da Allah dubu biyar ko sati biyu ko kowane wata ita ma ta yi walwala ka san wane ne miji ta take sai a ya manzo Allah bana mallaka komai sai abin da Zubairu ya kawo mu fa hal alayya junahu an arda mimma yudkhilu alayya akwai laifi na yaga na bayar ko na yayyafa ko na debo na bayar أرضه ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك kada ki soki kada ki hana ke Allah ya hana ki wannan gidan sayyidina Abubakar kenan yar Abubakar yar uwar na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gaban manzon Allah yake badar ba yadda za a yi ka ba yadda za a yi ka bayar gwargwadon iko na wanda ke mallakan miliyoyi za miliyoyi kada ke mallakan dubanne ka bada gwargwadon abin da Allah ya hore maka wanda gwargwadon abin da Allah ya hore maka aka ce ko da tsagin da bino ne da bino kuwa ai ne da kai ka tsaga ka aikata rabi lafira ka ci rabi ka je ka zuba masai ba haka bane wanda ka ci zaka je ka ina ka je ka zuba shi wanda ka aika ko ka ba wani ci shi ma masai zai je zuba amma kai sai je maka ina ya ci maka lafira shine naka shine abin da zaka fa'ida da shi mace kenan aka ce ta ciya ko mata kenan aka ce su yi alkhairi ko ma'ana kowa kan na da kanka ranar lahira din nan ba wani sai na baka ranar lahira ba zai zo ranar lahira ce ni ne abokin manzon Allah ni ne sani ya sunai ne ni ne ta take karkashin manzon Allah yana ta kansa ne nan Aisha na ta kansa kan wata na ta kanta mm, kowa na ta kansa jiya mun karanta ai Allah zai gana kai ba kowa tsakaninka da shi ka kalli da ka kalli hagu ka kalli ba komai masa Allah ce kiyaye kanku da wuta ku kare kanku da barin wuta komai kankanta sadaka alkhairi kai saboda ka'ida ta rayuwa Allah ya halitta bayan sai raba su biyu wa'in sai jarrabe su da talauci wa'in sai jarrabe su da dukiya dukkan su ba wanda ke nuna Allah na son ka bai kana talaka ko Allah na son ka kana mai kuɗi a'a sai wanda yake jarrabawa din to duk duniya ka'idan da ake tafiya kenan a zauna lafiya to shi aka samu akasin haka a Najeriya duk sa'an da Allah ya baka daukaka kan rashin hankali ne kace kai kadai ka ci wannan more wannan daukar don kana gwamna kana shugaban kasa kana minista kalli hannunka dama da hagu ne wani hannu ya fi daraja dama ki dauki reza yanke farce ka zaka yi ma hidima ka ya abin zai tafi zai tafi lafiya to dauko hau zaka yi ma damar gari ji dadi kana da mulki kana da kaza kana da dukiya dole wani ya talaka mu ka haka ka'ida sunna ce ta Allah barakin sarki kana da naira miliyan 20 sai ka ce abin da nake so zan gina gida na miliyan 20 na bada haya samu kuɗi kai da ke mallaka 20 kai ne karshen wanda zai moriyar gidan tun daga ran da ka fara tunani zaka gina gida ɗebowa zaka kai kana bayarwa dan asabi sai ka biya shi ka sai fa sai ka ka biya shi wanda zai zo share wajen sai ka biya shi kuɗi wanda zai haka sai ka biya shi kuɗi mai yashi ma sai ka biya shi mai siminti sai ka bashi mai rodi sai ka bashi magini sai ka bashi masu komai masu share da ma sai ka basu kuɗi har a zo a gama gini masu yi ka biya masu kwado har mai tanki sai ka gama biya kowa ya ci moriyarsa sa'an kai ne karshen wanda zai zo sai kowa ya gama ci moriyarsa tun daga ran ka fara wannan majini da mai sharan wuri da masu hakan rami daga rannan da shi da matarsa da ƴaƴansa za su ci moriyar wannan dukiyar taka ba haka bane ɗan siminti daga rannan mai sai da siminti zai mori wannan dukiyar taka shi ma yake sai matarsa zanyi ya sai masa abinci ɗan rodi daga rannan tun daga rannan kace za ka yi gini cikin wannan miliyan ashirin da ka boye ka san asaba ranar ɗan ɗan rodi ka yi ka sai ɗan rodi zai mori dukiyar taka sai matarsa ya biya kuɗin makarantar ƴaƴansa sa'an nan majini ko kana son sa ko baka son sa ka ba ka ba shi zakka ko ka ba shi sannan sai ka ɗebo cikin a can kai ka ba shi ga kuɗin karkai aiki sai ya gina ma masu bulo mai shayarwa masu barwa kowa sai ya ci moriyar wannan dukiyar da shi da ɗayansa da matarsa da mukarrabansa sai an gama gina gidan baki ɗaya an sa labule an yi fenti an sa komai sana zo dan kama ma kudi sai bayan shekara biyu ko uku ko yanzu kai ke da dukiyar mai mallakar dukiyar daga yau za ka fara ci moriyar dukiyar ba haka da take tafiya ba to shi aka samu aka shi haka a Najeriya shi ke kan mulki shi ke da kuɗi daga shi sai an tsara talaka kowa ya je ba albashi ba kaza ba yaushe rayuwa za ta ji daɗi ba rashin hankali ke nake wallahi ba rashin hankali akwai matsaloli abubuwan da za ka yi su fi maka alheri amma saboda shuh saboda san dukiya da san mulki sai ka je hanyar da za ka cutu kanka sani mun gane ko misali dan adam duk yana bukatar yana son kuɗi yana son mulki yana son daraja da ɗaukaka ba haka ba ne akwai wani arne kafin Nelson Mandela shekara ashirin da bakwai yana da kurkuku ya yi haƙuri kan abin da yake so da lokaci ya kai arce da shi ne zama shugaban kasar ba ka bari ya ce tun da na sha wahala shekara ashirin da bakwai sai na yi mulki sai ta zarce shekara ashirin da bakwai ya ce tun da ya sha wahala shekara ashirin da bakwai duk dukiyar sun ya ɗiban makansa da ya shekara ku ya ce a kawo wani shi ma ya yi ya koma ƙauye sai yana da ne talaka wannan sai ba shi daraja da ɗaukaka a duniya abin da ya dama sai fada shi ne tsaye ya zagi shugaban kasa amurka ya kwana lafiya ba abin da aka ce ya zagi shugaban kasa ingila ya yi wannan mahaifin na amurka ba shi da hankali zai zai saka mutane cikin fitar da za su zafi kuma yana kwanci kauyensa dan Allah da ya mulki din da ya ce sai ka zarce yana da bakin cewa zuwa wani zuwa zaka je ka hada baki sai ka zarce din zaka yi zage su da ka ɗaya dukiyar ina zaka je ka je wajen zaka yi zage su ba za ka iya yi wa kana bukatar mutum kana bukatar amurka da baka jala sannan kuma ka ce zaka tura da ba zai taba yiwa to da a ce kowa haka yayi sai ka samu mulki ka samu kuɗi kuma ka samu daraja ka ka yi mulkin kasa ka kuma ka mulki hannun fara hula ba haka bane ka zo ka shiga kurku daga kurku ka zo ka sake hawan mulki eh. kai ne kai na biyu a cikin duniya ranar Mandela to da kana son daraja da mutunci shekara hudu da cika ka ce a na gaji a ba wani da ka zama uban demokradiyya a duniya duk eh, Najeriya sai ka zama uban kowa dole ka aje tarihi da ba wanda ta ba a sau biyu kana mika mulki hannun farar kura to a nuna mana a India ko a wanda zai ce maka san demokradiyya amma sai aka zaka a a sai kai sai ka zarce sai mutuncin ya kare kuma zo ce ka hakura yanzu lallai ne kuɗi ne lallai sai mutane kuɗi kadai a gaba makami kada yake bukata ba a bukata kyakkyawan suna da mutunci da daukaka kana ana kusan zama ka ya jama'a na gaji na girma na bayar farko ga shi zama na biyu kuma ni ne na biyu a cikin tarihi daga kurkuku na Usman Jela yake shugabanci ni ma da kurkuku na shugaban kasa nayi farko na mika mulki hannu mara hula shi na biyu na mika ba ko wanda ke so zo yayi zan bashi dole duniya a girma ka ba Najeriya ka ba ka zama sara of democracy kenan uban demokradiya kenan babu wani kasa turai da zai ce maka siyasan demokradiya yake ce nawa ka bayar su biyu na bayar amma aka zuga ka je ka sai an yi sai kaza sai kaza sai kaza shi kenan ka jira ka samu abin da kake so kai sai da haƙi sai da damar ta ka tabbare ta kure baka da damar yi kuma ka na hakura wai zai gina lokacin da kake da damar ikon yin ka ce a'a girma nake so mutunci nake so su zama da Najeriya mutane suna bukatar manyan sai musu sai rayuwarsu yara sai musu sai rayuwarsu yan siyasa sai musu sai rayuwarsu mara sojoji sai musu sai rayuwarsu yan kasuwa yan menene da menene dama ce ta samu mutum ya samu girma daraja a duniya baki daya amma sun mulki wa mulkin la yabla eh. ba haka ne wannan daga mulkin la da din kuma yake bacewa kenan باب الحث على الصدقة ولو بالقليل babin da nuna akwai ana faɗaitarwa ai sadaka ko da ɗan kankanin abu ne kake mallaka ka bayar wala tamtani min qalili lishtiqai kada kake bayar da kadan saboda kana ganin ka bayar shikenan yanzu a matsayin haka na je na shiga a da hadisi naira dubu ɗari ana ji kunya kamata a ce kamar na bada miliyan da suka ce to da hukun da dubu goma ne ko da ba zan bayar ba ko da kwandira ne bayar abin da ake ko da kuci ne Allah ya koyi maka bayar za mu ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات من الله صلى الله عليه وسلم يا كو ماتا مسلمي ماتا مسلمي la tahqiranna jaratun li jaratiha kada ki rena abinda zaki ba makociyanki na taimaka mata ko min kankantarsa sai manzo Allah ce walau shirsin shakin ko da a ce baki da komai ruwan zafi aka tabbasa aka ga kuka aka zuba aka sa magi ko gishiri kada ki rena wannan in makoci yake ba ta wannan wannan ruwan zafi da aka kada kuka da aka sa magi ko gishiri din kike da shi kike gani ya kadan wannan ba ta da wannan kwafa ita kuma ke da ita wafi matsayi haka ce ke ba ki ba shi ne manzo Allah ce ko da kwafatun dan akuya ne ko da me me ke cikin kwafato me ke kafa me manzo Allah ce ko da wannan ne kika yi kai kika ɗan ki ba kada ki rena baki san abin da Allah zai yaye miki kai kira lafiya da shi to in ya zama aka ce kabar kire ko ban kaskata wanda aka ce ku bai wannan sadauko zinariya ta bai wannan sadauko ka bai nan kuma aka ce ko da abinci ne ka dafa ko man rashin dadi shi ko man kaskata ko man kaskata shi ki dai ba ki bayar kada kire na wannan abu to ina ga wanda za ka bayar da abin da ya dace me ya matsayi a wajen Allah ke yanzu maza ce su sadaka maza ce su sadaka an bambanta tsakanin su to yana cikin abubuwan da ake shari'a musulunci tana yadda take kallon namiji haka take kallon namiji babu fadli ifa'i sadaka babin da yazo na fadalan ko ya sadaka in za ka bayar ka bayar saboda Allah saboda mun gane ko amma an gana so a gina masallaci ko makaranta ba lalle bane in mun ka ga boye mun ka kawo ka bayar a gani a ce ai wani ya bada miliyan ɗaya sai ga wannan shi ma zai bar sai bada sama da ba ka bane amma kowa ya shiga cikin ya ajiye a ce ana so malamin ana mun da kuma mun kosa muna so ya fi za karatu ya fi za a makaranta karatu yana da matsaloli da makaranta aka gina hukuma kanta tana da ake debo budget ana sa makaranta sai da aka gani ina ga mutum ɗaya zaka je zaka je ka nemi kuɗi ka gina makaranta zaka je suwa za su karanta sai ka tashi neman waje zai ka duk wanda ce zo karanta sai kai mamaki za ka za ka koya masa zo ka karanta da mutane ka za biya ka zo ka zaka kuma kai zo ka zaka kimiya zo ka zaka kimiya kaza da mamaki amma ba kishin kasa ba kishin addini ba kishin komai sai bi da kai eh. ya za a mutum ɗaya zai iya gina makaranta shi kadai karanta da duk ajujuwan da ke ciki shi kadai tafiyar da al'amuran ba sai ka bayuwa ba sai kowa ya ba da gudunmuwarsa mun gane ku قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يجي سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله متوقف ranar lahira mutum bakwai musabatu mutum bakwai ranar lahira bayan alherin Allah zai bayan aljanna da zai sa su akwai alama ta musamman da za a yi su a gane cewa lalle wane wane wane ya tsayuwa ta yi tsayuwa rana zafi ya yi zafi kowa ya yi gumi wannan gumi ya kai masa a wannan a wannan a nono wannan a sai Allah ce wane a sa wane cikin Allah duk inuwa ta Allah ce amma kake wannan a zil milk wa wane cikin inuwar Allah wani ma a dauko shi a saka wani ma a dauko shi a saka wani ma a dauko shi a saka mutane guda bakwai ba wai kirga aka yi daya biyu uku mutum bakwai sai inuwa ta cewa a duk wanda ya irin wannan aikin in sun yi miliyan in sun yi biliyan Allah na da inda zai tsara wannan tashi to waɗanne ayyuka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka yi su ranar lahira Allah zai ba su girma ba na musamman a sa cikin inuwar Allah su da kishin ruwa ko zafin rana ko farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli abin sai fara da abin da yake alfanu mutum bakwai din nan duk guda shida kowa aikin sa kan sai guda daya shine aikin sai shafi kowa saboda muhimmancin sa sai aka fara da shi sab'atu yuzilluhum Allah fi zilli yawm al-qiyamah yafiq yawm la zilla illa zillu farko sai sai الإمام العادل وكرواية إمام عادل وكرواية الإمام العدل الإمام شوغبا عادل إنما رجل عادل shugaba adili shine wanda zai dawo aikin kasar la yuzlam indahu ahad ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama kirta ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama bayarbe ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama ibo ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama bahaushe ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama musulmi ba eh, dan ka zama musulmi ba adalci ba zai yadda yana ji yana gani a zage annabi Musa bai ce ai na Yahuda ne sai nawa ne ba zai yadda yana ji yana gani a zage annabi Isa bai ce nawa ne to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imami adili kenan wanda ba hauce zai je kasar yarbawa ya kwana lafiya ya yi ciniki dukiyarsa lafiya bayar bai zai zo ya kwana sabon gare lafiya dukiyarsa lafiya ibu zai zo ya kwana sabon gare lafiya dukiyarsa lafiya bayar bai je kasar ibu ya kwana lafiya dukiyarsa lafiya saboda duk karkashin inuwan al'imamu imamul adil eh. yan musulmi ya ziki kirista da ake adalci ake dan mai kasu shi addinin musulunci ba da dama a yi zalunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka shirya magana aka fara masa yayi Allah ya saukar da ayoyi guda tara hmm. yace ne inna anzalna alayka litahkuma bima araka Allah wa la takun lil kha'inin khasima aka ce musulmi kha'inin asima wa la takun lil kha'inin khasima saboda Allah ne musulmi saboda Allah ne cewa bayahudi shugaban kasa yake karanta musulmi haka yake addinin musulmi abin da farki wa la takun lil kha'inin khasima واستغفر الله ان الله كان ولا تزع ولا تزع ولا ايه guda tara. idan dan ina shugaban kasa ina kabila ka ba zan yi kashe mutane mutane kasa ba adalci aka ce ai adalci Najeriya inda zai kwana lafiya ya tashi lafiya to wannan kai shugaban shi ake bukata ina za a je a nemo shi da kacila za a je a nemo shi dauko shi za a yi ai magiya da karfi za a kawo shi sai shi za a yi abin Najeriya ke bukata eh. abin da Najeriya ke bukata kenan ya fito duk inda zai fito yana shiga da kira hawa gurin mana doka ta samu ta samu daraja kin da doka ba wanda sai abu ya a a ya kafin kaza a a ba kafin kaza kowa na kafin doka saboda so kake a zauna lafiya ne nan ba zama ba adalci akai ba za ta zama lafiya dan me kai sa zaka zalunci musulmi kai san ciya ka zalunci musulmi ne ai ka ba dan me musulmi zaka zalunci dan me bahaushe zaka zalunci bayar dan me bayar dan me zaka kashe su ana kasa daya laifin me kai ko wane ne ko wane ne a samu shi a hukunta shi gobe kowa ya kalla ya gani za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya shi sa ke al-imamul alim shugaban da zai adalci dukiyar da Allah ba kasa ba dukiyar sa bace ba dukiyar mitoci sa bace ba dukiyar kabila sa bace ba dukiyar gwamnati sa bace ba dukiyar siyasa sa bace dukiyar kasa ce ya kamata a gyara kasa da dukiyar a kawo ta lantarki a kawo ruwa a kawo mai a kawo komai dan Najeriya shi ma ya san cewa shi ma Allah halice shi ya bashi arziki da kansa ya gani a kan amma ba yakin kai ya ringa jin kai shi ko yana gani a wajen wani ba a a dauki dukiyar kasar makon a dai ba a je a ba turawa a zo kuma ana shakkar su ana tsoron su duk sa'an da kake dukiya kai musu sun ga sarki kake sai ga sarki kake baka da yadda yi duk da kai ka maka fara duk maka kaza sun san duk abin da kake ciki shi yasa dole zaka da hujja baka yadda zaka yi sun cika rasuwa da baka samu idza ta al-imam al har ko aka fara da me al-imam adil dan in ba al-imam aka samu ba duk wannan abubuwan da zasu daga hmm. ba za a same su ba shugaban kasa ya ɗari dukiya ya zo ta kashi matarsa ministocinsa jama'arsa kabilunsa fatinsa to shi da nan ne na zo ne za ta fita ta sai ce don shugaban kasa abin da sa yake dauka fadi sa ba ta shine ta dauki hakkinsa ba kabilu sa bai ya dauki sa ba an ba da bonus duk suke shiga aikin da za ku a ga wannan da zai dauki dukiyar kasa abin da yake shi ba zai taba har abada abin ya wa ne tun daga sama ni ne shugaban kasa ina son ka na ba kuɗi ne dan kai min kambe sai ka je ka ci baka gina kasa ba sai kira dan me amma ni na kaga yadda nake taka kankan kaga yadda nan bai da dukiyar kasa a gina kasa in aka baka budget ka kuma ka san bayan wata wata shida sai an miji kaza abin da kai akwai state government akwai gwamna da zai da dukiyar kasa ya mai da dukiyar sa wallahi tallahi wannan rayuwa shi yasa manzo Allah ya fara shi ce al-imam al-adil to wannan ne imam al-adil yaya za menene kofin shugaba na gari shugaba adili shugaba na gari sai ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru yazu'a wa idza massahu khairu mannu'a yace dan adam bahaushe ne bayarbe ne ibo ne bature ne dan gana ne dan kowane ne dan adam nabi ko mace abin aka faɗa kenan khuliqa wanda halitta ya faɗa ba khuliqa halu'an idza massahu sharru yazu'a in sharri ya zo ba zai hakuri sai Allah ne jarrabe ni yace ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a sai ka hakuri za ka ga malami mai tsafi mai boka mai kashe kashe mutane mai shirka mai menene ya hada duk ya kasa aje umara aje ai kaza ba abin da ba za ka yi ba in malami ce ai wannan abin yana da wahala sai an kauce sai sai a kauce aje ai aje abin da za a yi idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manuha in ya samu abin da yake so shi kenan daga shi sai matarsa sai mukarraba dan adam daga gani din abin Allah da ya halicce shi sifar da ya tabbatar masa ita sannan sai Allah ya toga jo in sifofi guda nawa guda takwas sai sai me illa musallina alladina hum ala salatihim da'imuna sai waɗanda suke dagewa a kan sallah kullum sai an yi ba daga sati zuwa sati ba ma'ana in aka samu wanda ke sallah kullum sau biyar ga wanda ke daga sati zuwa sati ba za a zaba in aka samu mai sati kadai sai kuma ga bama gudu wanda bai yadda da sallan ba wa za a zaba mai sati daya ba haka bane ba haka tarin yake ba illa misalin alladhina hum ala salatihim da'imun saboda an ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu illa al-musallina alladhina hum 'ala salatihim da'imuna sifa ta dai kenan sifa ta biyu sai ne wallazina في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صفة bi وأن dukiyarsu da suka tara ta kasuwanci ko albashi aka ce akwai hakkun ma'alum aka ce wajibi ne in shekara ta kewa shugaban kasa kuɗinka da ka tara halal malak aka ce ka cire zakka ka bayar waɗanda aka ce dukiyarka da ka gada wajen iyayenka ko kai kasuwanci ka tara ko albashi kai tara maka shekara ta kai ka ce ka ba talakawa sai a ce ka ɗauki ka saki dukiyar talaka ka zo ta kanka hankali zai ɗauki wannan sifa ta mutum wanda fi amwali haqqun ma'lum lisaili saili wal mahrumi wanda zai bai bara ka bashi wanda baya bara yana kame kansa ka bincika shekara ta ke wayo shugaban kasa ko gwamna ko minista su wane ne ba sa bara su wane ne ba sa roko su wane ne ba sa zubar da mutuncin su wane ne yake cikin wani hali a je a binciko yadda in kana neman malaman matsafa masu kubu masu sihiri duk lokacin da ka sani haka za ka bincika duk lokacin da akwai talaka ko matar da miji ce ta galabaita a ɗebo zakkar dukiyar ba maganar baitul mali ake baitul mali da gwamna da shugaban kasa da masinja hakkin su ɗaya kowa hakkin shi ɗauka a ciki masinja za a shi albashi naira uku shekar wata a naira uku gwamna za a shi albashi naira dubu wani ya sa cire naira dubu in ya cire sama da haka don sun zuciya ya sauci in kuna so ku sa gwamna miliyan wata miliyan zai cire wata in ya ƙara sama da haka ya yi ne yi bai zama cikin bai zama imam bukhari haka shugaban kasa haka minista haka gwamna haka chairman haka tuma haka kansila haka duk ma'aikaci والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ميتة صفة أخرى والذين يصدقون بيوم الدين لو أن تكسكتا وأخيرانا تاشن القيامة معنا وانا كجيرا بانين فرقون دي حوصرا وباسن دي حكي سؤال كوا حكي شيء أوكا أشكي ما سن جزا باشي الباشي نيرا أكو شيء كوتا باشي نيرا أكو قم نزا باشي الباشي نيرا دبو يوتا يشير نيرا دبو يشير السما da haka don sun zuciya ya kauce in kuna so ku samu gwamnati miliyan wata miliyan zai cire wata in ya ƙara sama da haka yayi ne yayi bai zama cikin bai zama imamu ne hmm. haka shugaban kasa haka minista haka gwamna haka shaman haka kantuma haka kansila haka duk ma'aikaci والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ميتة تبقى أخو والذين يصدقون بيوم الدين لو أن سكي قسكتا وأخيرانا تاشن القيامة معنا وانا كجيرا بانيني فرقون دي هوتبا وبانيني كرشون دي هوتبا وني هو يسوك يا متو نيما زمتو الشيء إن أتقم ملكي ذا أقوم رانا اللاهرة تو رانا اللاهرة دي نان أنجمي ذا أي ذا أتمريك ني ميكي كاهو ملكي شكرا فكو شكرا تقوس ميكي أكم كجيرا ملكي kafin a tambaye ka dama ka san kana shiga ofis mala'iku guda biyu na nan ko raqibu wa atid hmm. duk suna rubuta abin da kake a cikin ofis ka kulle kofa ba wanda ya san abubuwan da kake shiryawa ana shirya business yadda za a debi dukiya mala'iku na nan suna shirya business kuma suna rubutawa eh. kuna yi suna rubutawa kuna yi suna rubutawa shikenan sai kowa a rataya masa abin an zama munafiq ta'ira fi unuqi ranar tashi alkiyama za ka zo ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa wannan mulkin ne har kulle kuma da ne ko kulle business tunaninsa ka zaba wane ne za ka zaba wanda zai na yusaddi kuna biyar mai sai sufa ta hudu ita ce mai wallazi na hun li amana tihim wa ra'una waɗanda suke kiyaye amana wane ne shugaban da zai kiyaye amana yaya za a kiyaye amana dukiyar kasa amana ce al'ummar kasa amana ce kiyaye kare kasa amana ce a kanka kowa ya kwana gidan shi lafiya ya tashi lafiya kowa a kare masa haƙƙinsa a kare masa dukiyarsa da ransa da lafiyarsa da mutuncinsa da hankalinsa kar wani ya ci zarafin wani kar wani ya ci dukiyar wani kar wani ya zubar da jinin wani ya kwana lafiya والذين من أمانة وآدم راؤون والذين والذين هم بشهاداتهم قائمون وعند سكي تقيد الشهادة معنى شغبان كسا ياي شهادة ya tabbatar da cewa wannan ya yi rashin gaskiya a a yi rashin gaskiya babu wani duk sa'an da ka zama shugaban kasa fa to Najeriya fa ba ta Bahaushe kadai bace ba ta mai kadai bace ba ta Ibo kadai bace ba ta musulmai kadai bace ba ta Kirista a kowa da kowa ya tattara kar kowa ai masa adalci addinin musulunci shi kadai ya kadai da shirka da adalci da musulmi zai zauna da kirista lafiya musulmi zai zauna da baihudi lafiya bayar zai zauna da bahaushe lafiya bahaushe zai zauna da ibo lafiya kowa a duk kowanne ne akwai tsarin da a musulmi addinin musulunci kawo ba da bane a ce wani kafa mulki za a za a hana yin kiristanci za a hana kirista yin menene da menene tun da aka fara mulkin Najeriya Sardauna ba wanda ya kai kishin addini ko ta mulki kiristoci wani irin gata ne bai musu ba da shi da tafa ba don me ma ya kasu shiga cikin abin da suka shiga so wasu kashe su duk shugaban da ya zo musulmi ba shugaban da ba musulmi bane a cikin su wanda suke cikin musulman su wane ne fara wane ne ya ce shi zai hana kiristanci wannan magana ba zai taba ba ba za ta taba yiwuwa ba har abada har abada ba haka Allah ta ba huwa allazi kharaqakum faminkum wa minkum mu'minun har ana da kaza haka za ba wanda ce zai hana kaya ni ta fi shakki min manar zana ilaika fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'aka alhaqu suwa ne ne fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika suwa kenan suwa ne ne ke sanci mai mura ke sare ma'ana alqur'ani kai ya tabbata da akwai kaisa akwai yahudawa akwai kaza kaza haka za a yi a abin da ma zai zo baya na shine musulmai su ne za su zo ba sana dan an ce karshen tashi ake kafin a tashi a kiyama Allah zai aiko iska sassan iska sanyin iska ta dauke ran dukkan mumini sana abar ashraru wala taqumu as-sa'atu illa ala ashrar al-qawm la taqumu al-qiyamah hatta la yabqa min ardi man yaqulu la ilaha illa Allah wala jinna bi shahadatihim sai kuma yace ne والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومن فإنهم غير مؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون shugaban kasa ko gwamna ko minista da matan kowa za ta zo aiki za ta yi bukata za ta yi ta zo lafiya ta lafiya yar kowa za ta zo minista za a bata ko kwamishina za a bata aiki za a bata ko dukiya ko menene ta zo lafiya ta kuma lafiya matarsa ta ishe shi addinin shi ya hana shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza shine abin da ake faɗa shine wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina faman ibtaga wara dhalika fa ulaika hum al-adun Sannan sai ce me wallazina ne wallazina sai saki dawwa wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna masu kiyaye sallar su sannan sai ce ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun to abinda zaka zaba kenan in ka ka zaba wani abu daban kuma Allah sai ya saka kai maka hisabi ko Allah bai sai da kai in ka kira mai hisabi duniya zaka sha zaka sha wahala zaka sha azaba jaza'an lima kanu yasbuna ko kenan ko kenan ko limami adili kenan saboda muhimmancin sa sai aka fara shi matakan aka rasa limami adili shugaban adili ba yadda za a yi rayuwa da don an ce idza kana rabbul baiti bi dubi dariban tashimatu ahlil baiti kullihim ar-raqs idan maka uban gida maka dinu mutanen gida sai zama mai masu <laughs> إذا كان رب البيت بالجف باردا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص لما شو بنجدا وبنجدا شو بنكسا كيشي كذا كذا يجي yana kaɗe yana aiki yana abin da iya kenan duk wanda suke karanta suke garin kawai yanzu su koya sai rawa dan daga kira sai rawa ko al-imam al-adil wa shabun nasha'a fi nasha'a fi ibadatillah wa fi rajul fi ibadatillah da madashi saurayi matashiya mutu sauraya waɗanda suke suka tashi a cikin bautar Allah ba a cewa sauraya budurwa matashiya duk in ka kawo musakkar karshen shi ka kawo ta sai ya zama mai ba ka bane sai ka ce ba shi kenan ba matashi <laughs> ko matashiya waɗanda suke addinin Allah kadai sai na sha'a fi ibadatillahi a cikin ba addinin Allah ibadar Allah yayi sana'a yayi kasuwanci yayi aikin gwamnati yayi karantarwa yayi komai addinin Allah ke komai sa ya zama ibada kenan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sa'annan na uku ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa ورجل قلبه معلق في المساجد بيتي ورجل ملازم للمسجد bai ce mutum da ke lazimtar masallaci bai ce a'a zuciyarsa tana rataye da masallaci hayya ala sala hayya ala sala shikenan an gama arufi an zo an yi sallah ana gama ya yayi nafila ya tasbi a koma sana'a yana wajen sana'a hankali sana masallaci shi za a yi kira sallah ya koma qalbuhu mu'allaqun bil masajid ba da yayi sallah yana zaune cikin masallaci ba kenan yayi asuba yana zaune masallaci azhar yana masallaci asar yana masallaci magruba yana masallaci to iyalaka wai zai ciyar da su sai na amare kawai ya lizimci masallaci haka yau gobe jini zaka kunne ya ce duk wannan wani ko waye ke daukar nauyinsa aka ce wansa ko dan wansa kuhu a a'badu ne. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله da mutane biyu da suka kaunaci juna saboda Allah ba domin siyasa su daya ko kungiyar su daya ko kabila su daya ko makarantar su daya ko unguwar su a'a sun kaunaci juna ne tsakani da Allah abin da ya hada su kenan suka zauna suka tattauna suka yi abin da za su suka rabu ma akan gaskiya suna kaunar juna tsakani da Allah اجتمعا عليه وتفرقا عليه in aka hadu saboda Allah to abubuwan da ke da kwaki amma in ce wani abu ne ya haɗa ku ba dan Allah ba inna mattakhadhu min dunillahi awsanan mawaddata bainahum fil hayati dunya sai ce me thumma yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'akum an-nar wa bisa ai siyasa mu ce daya kungiya mu ce daya to ya kamata mu kaunaci juna kaunar juna ba dan Allah bane dan siyasa ce kungiya wannan siyasa wannan kungiya in ta halatta muku abinda Allah haramta kuka halatta ta haramta muku abinda Allah ya kuka haramta mu shirka بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله قالوا ما نعبدهم suka ce ai ba bauta ta musu sai manzo Allah ce ba su halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta suka ce haka yakan faru ba su haramta muku abinda Allah suka ce kan faru sai manzo Allah ce tilka ibadatu ce ne ne ne ne ne siyasa ne siyasa ku ce kungiyar ku ce duk wanda ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ko ya haramta ma abinda Allah halatta ka haramta ka bautata masa bi lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sifa ta gaba wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal da mutumin da mace kyakkyawa yar wacce dan wane yar wane dan wane ga dukiya ga daraja ga menene sai malamai suka ba wannan kalma fassara guda biyu sai suka ce mace kyakkyawa mai mulki mai dukiya yar sananniya son kowa kin wanda rasa ta ce yazo ya aure ta ya ce a a ni ina tsoron Allah kin fi karfi na ina aure ki ba zan samu daman bautawa Allah ba sai saki hankura sai suka ce a a fassara da tafi dacewa shine mutumin da ba shi da hali yana bukata mace kyakkyawa mai daraja mai daukaka da komai da komai ta ce zo kai fasikanci da ni sai a kafin ba wannan matsayi ne sai bayan Allah ɗaya ɗaya ke iya yi ko فقال إني أخاف الله تصبر وأن كرفي هاي لي أكا وأن مطعي قال الله جرى سأل الله أكراه واني أنا لن شيء با أسمي با با لمن هو بني با على رمك بني با ما لم تفسير بني با ما لم كذا يا أكسي أكراش أكراش أساس إنور الله ولا كيسك dijin girmamawa wake me faru a yi yadda yake cikin duniya ya shiga cikin wani halin bukata na kuɗi kuma abubuwa suka hadu sai tuna shi inni akhafu ومحل الشاهد شنو ورجل تصدق بالسرقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا هذه القطعة مقلوبة لو متمن دي صدقة سبو tsananin tsantsi ne da كيا يوا ya أوكا da حنو داما يباير يميكا حنو mika ما hagu ma أكي تكيبا mun gane ko kisa kudin cikin amru yace a kai mu a bamu akan lambar akan akan lamba din yana karba yace a sa musu miliyan goma ko miliyan biyar yin haka tela ya aiko shi kenan ya tafi sai ya bar kuɗa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajul zakara Allah haliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya ambaci Allah yana kallon talabijin ko yana jin labari yana kallon labarai yana jin labarai ya ga yadda ya ga yadda azzalimai suke kashe musulmai ce Allah ya isa ya shiga yana ta roƙon Allah ya Allah ka kaskata shugaban kasar Amurka ya Allah ka wulakanta da shugaban kasar India yana ta yana ta roƙon Allah sai ko ya zubar da awa yana ta roƙon Allah wallahi na zuba saboda yana jin zafin ana fitar da musulmai ana jin zafin ana fitar da musulmi Allah wa bikin sakira na lahira sai ce a kirawa ne ana zaune kuwa na daga an yi haka sai kirawa ne ka daga a ce a ba kai bane Allah me zama zafi da ya kake Wani a sai a dauko shi a sa cikin inuwar Allah madaukakin sarki fi yawin lazin la zilla illa zillu ranan babu wata inuwa da mutum zai kare kansa sai inuwar Allah wannan inuwa ta Allah sai wane da wane da wane sai wanda suka saba masan zuciyarsu a cikin dare yana karatun alkur'ani ko yana taro Allah ya tuna cin ya ce abinda ake kaskanci wulakacin da ake musulmai ya tsani Amerika ya kita ya tsani Ingila ya shugaban kasar Ingila ya kita ya taro Allah ya Allah madaukakin sarki sa su koma kaskantattu Allah ka wulakantar da su yana kira Allah yana kira Allah har kwalla ya zo masa har awa ya zo masa sai ga addu'ar sa da take tsakani da Allah saboda Allah ne sai ga Allah ya aiko musu iska a sahara da kura ta wahal da su su rasa abin da suke ba abinda Allah ba ya iya azaba da Allah na yi azaba da ruwan sama Allah na yi azaba da girgije Allah na yi azaba da kura da guguwa Allah na yi azaba da girgiza kasa Allah na iya jefa tsoro a zukatan mutane abin da ake so kai dai ba ruwanka ba za ka yi fiya ba ba za ka iya bada kuɗinka ba ka rinka jin ba daɗi ga tsani waɗanda suke wannan zalunci ka tsane su tun daga baka har zuci kai ta roƙon Allah da'ima ka tashi tsakanin tsakaninka da Allah ya Allah madauki sarki wannan azzaliman da suka gallaza musulmai a duniya Allah kai ne maganin su Allah kai zaka in masu Allah ka tsara wani musulmai Allah ka kaskantar da su Allah ka wulakantar da su Allah kai kana faɗa tsakaninka da Allah ba wanda ke jinka wallahi ya zubo maka hawaye ya zubo maka saboda kana tausaya ma musulmi da musulunci sai ka ga ranar lahira Allah ce wannan bawa na waliyin na waliyi ne cikin manyan waliyan Allah amma duniya ku ba ku sani ba zuciyarsa tsakaninsa da Allah a dauko shi a sa cikin inuwar Allah mai kyau wa'annan sune sifofi guda nawa sab'atu sifofi guda bakwai Allah ya sa miliyan dubu su yi wannan sifa wannan su yi wannan sifa duk Allah na da inda zai san ranar lahira Allah ya sa mu cikin bayan amma ba dukkan su wanne ne yafi muhimmanci mu kalla mu gani al-imam al-adil shabun nasha fi ibadatillahi masaurayi ne matashi ko matashiya suka shagala da ibada amfanin ina zai koma kansu zai koma rajulun qalbuhu ma'allaqun fil masajidi mutum zuciyarsa na masallaci yana sai sallah yana sai amfanin ina zai koma wa rajulani tahabba fillahi kama alayhi tafarraqa alayhi amfanin ina zai koma kansu zai koma wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wannan aikin da yake amfanin ina zai koma kansa zai koma wa rajulun tasaddaqa abin da amfanin ina zai koma kansa zai koma wa rajulun zakara Allah fa fadat aynahu amfanin kansa zai koma Allah ya karba shi zai bada amma al ba inuwa ke eh, al mutum nawa ne ke karkashin mulkin sa miliyan nawa an yi adalci kowa zai sarara kowa zai sanyi rai kowa kwanta gidansa lafiya ya tashi lafiya wanda zai hauro maka ma'ana kafin shi ya ci moriyar abin wa'ai sun ci moriyar yanda tsari ke al-imam al Allah baka shugaban kasa sai ka ce da qur'a ka kai kadai ko jama'a ka ko ungun kauyen ka samu shugaban jama'a al'umma to shi kanan da yanzu ta fara kasa shi da kai sai ma ka sai makaramar ka sai ma ka san baka da hankali fa'ida duk wanda Allah ba mulki goyon wanda ya ba wanda Allah ya rabe shi da talauci ina sifar zai mawai ka dole sai ya mawai ka dole sai ya more kamar da muka buga misali hannun dama na da daraja yasa da darajar hannun dama da komai in ya dauki reza zai zai yanka farcen hannun hagu wa da mulki yanzu hagu wa yake ji daɗi hagu to da mulkin sa da darajar sa daukaka an hagu zo karama daukar za ka yi tafarkin da kai kaga da daɗi ba daɗi kamar da kuma misali mai kuɗi yace zai gina gida ko zai sai mota ran da ka sai mota shi kenan sai ka nemo direba direba sai ka ba shi kuɗi kaza mai gidan mai siya samu mai ma talaka sai ya shiga biya kuɗi sai zuwa can yamma ko gobe kusa kai a kawo maka kai ne karshen wanda zai ci tsari ne abin da ya kawo wahalar Najeriya kenan duk kauce mu wannan shahar tsari mutum na kan mulki ya tara dukiyar kasa hannun kai iko kasa hannun kai kuma ka sai ka sake ɗaya ba kuma ka boye ina ka taɓa hankali nan kuma gida da ya ko bai saka kudi mutuwa yi gaskance samu ko ɗaukaka ɗaukaka to a duba mana a gani in baka son lada ka nemi suna mana a duniya hmm. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه حتى يعود اليه in ya fita ba a ce ka zauna masallacin tun safe ko tun azhar Allah asar ba ana yin sallah an gama ka je makani kake kake yi baga naiza kake fanki kake sana'ar ka je kai sana'ar ka ana kiran la'asar ka dawo kai sallah ana idarwa in ba nafila ban la'asar kai tasbihi ka gama salamu alaikum ka koma sana'ar ka ana kiran magarwa ka dawo haka zaka ce qalbuhu mu'allaq bil masajid باب بيان أن أفضل السرقة sadakati sahihi shahih yace bayanin da ke sadaka lokacin da kake da lafiya kana jin daɗin wadata kana tsoron talauci to shine in kai sadaka kake da daraja da ɗaukaka kwarai wajen Allah amma bayan ka zauna ka koya kudin ka suke ka kai ingila ka kai amurka ka haka rani ka sa ka yi komai baka ba talaka ba ka fitar da zakka baka taimaka ba baka ba an gina masallaci ko makaranta ko an gina rijiya ko an yi musulunta da maguza ba sai ranga likita ce a ka kamu da ciwon sukari ka daina cin daɗi ka daina cin kaza mai fata ka daina cin kaza ka daina shan zuma ka daina duk cin abinci ka sai ka kudin kuma ba su da amfani ko ko kayi kiwo an ce ai yanzu dai rai hannun Allah kowane lokaci kana iya mutuwa da shi shike kudin a dauka ba wani yau ba ba su ma me za ka yi eh قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال يتي ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajul wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati a'zam sadaka ce ta fi daraja da daukaka wajen Allah na ɗauki rigar sabuwar na bayar hular tana da ta na bayar ko sai rigar ta zama tsumma aibe ne waje na ma na sa wannan rigar nan na ɗauka na bayar wanda ya ɗauka sabuwar riga ya bayar ta ɗauko sabuwar a atamfa ta bayar ko sabuwar ɗan kwali ko hula suka bayar shi ya fi daraja ko wanda ya ɗauka tsumma riga ta tsufa ba zai yi sa'a dukkan sun bayar ba haka bane ba ma wani ne ya fi daraja dan ya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbuna dan kai ma baka son Allah zai baka lada ya baka ika ya baka meme ya kwaliki ko أي صدقة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تبار صدقة دوكير كان دلافيا شحيح كان جنزافر بوالا كده تخشى الفقر كان زورن تلوج وتعمل الغنى كما كان كان فاتن كسامو وداتا ولا تمهل ولا تمهل كلك جنكير حتى إذا بلغت الحلقومة har sai rai ya kusa yin abin ya kusa yin harisa an kwan rashin lafiya an je ingila bai ba an je jidda bai ba an dawo najeriya an yi rukiya bai ba an maganin gargajiya duk bai ba kowa aka ce ke yanzu dai al'amarin ka hannun allah yake mai yiwuwa ne ka mutu kowane lokaci sa'an nan ka ce li fulani kaza wa li fulani kaza ala wa kad kana li fulani kaza Hmm, manzo Allah ce me kenan kai a lokacin da zaka bayar kana son kuɗi zaka yi zuwa nema ka san dadin kuɗin zaka yi tauna kilishi in ka samu kafan banka zaka canye a banka ka ji dadi ka shafara kana jin dadin wannan da sai a bashi shi ma yake shafara ya ji dadi hmm. amma sai da ka ci daɗin ka kai likita ya ce ga zama za ka kyau karkaci mai fata karkaci da zuma kar karkaci da bino duk wani abu mai daɗi wai kar ka ci. kenan kana kallon dukiyar kenan hakoran kuma ya kare kilishi ma ba za ka sai dai ka sa ido kana kallon sannan ka ce to a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza wa kad kana li fulanin kaza haka manzo Allah ya sifata قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرع عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا فقال اما وابيك لتنبأنه انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل البقاء yace can yace wa ta'amulul ghina na yace wa ta'amulul baqa'a kana koran talauci kuma kana ganin da shauran rayuwa shekara 37 45 60 amma sai da aka kai 75 shidda an shiga tamanin lokacin da komai ba ya maka dadi a duniya matar kama sai dai ka kalle ta kawai kai iya yawo kace ce da kad abinci da abinci aka kawo maka za kai za ka sa asara abincin da aka kawo ka dauki ɗaya ka sa baki lokacin zuciya annafsu tahinnu ila khaliqiha ila bari'iha duk wayannan ba za su biya mata bukata ba sai ibada kai tasbihi kai nafila kai karatun alqur'ani sune gizaul arwah abinda rubutu ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال حدثنا أبو كامل الجهدي قال حدثنا عبد عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي السرقة أفضل babu bayani annal yadal ulya khairun min al yadis sufla bayanin manzo Allah ce hannun da ke bayarwa ke fi alkhairi da hannun da ke karba wa annal yadal ulya hiya al munfiqa sufla hiya al akhiza yadal ita ce mai bayarwa hannun da ke bayarwa hannun da ke karba shine sufla al قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة كما قال لنا مكانا الصدقة تكامل ورشن ركوع sai al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla hannun da ke sama yafi hannun da ke kasa wal yadul ulya wanne ne hannun da ke sama sai manzo Allah ce al munfiqa ita ke ciyarwa hannun da ke ciyarwa hannun da ke bayarwa was sufla as sa'ila kaskantaccen kuma shi ne hannun da ke ko a bani a قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم واحمد بن عبد جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحه يحدث ان حكيم بن حزام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه او خير الصدقه عن ظهر جنا في الصدقه وانك باير كانت cikin wadata ma'ana kai ma كان da wadata wal yadul ulya khairun min al yadis sufla wabda biman ta'ud ka fara da su wane ne kake daukar nauyin su wajibi ne akan ka dauki nauyin su wane ne eh eh ya ma'ana matarka da ƴaƴanka da basu girma sun balaga ba ko da iyayenka ba su da hali ba wajibi bane ka ci da su ba haka ce ka fara da su kullum ma'ana matarka ta koshi da ƴaƴanka da iyayenka mahaifiyarka ta koshi ta wadata mahaifinka mai hali ya ce ya koshi ya wadata nan aje ka je abokanka ko aje wata ko bakin titi a sau tsere a sau balangu aje shani sarasar aje a yi kenan ka burge kenan amma ka je dan burgewa ka wadatar da su matarka tana nan da zaka fita gida ka bada kwano masara ka dora dera ashirin a kai kenan sa'annan ka je bakin titi ka je aje a sau abinci ana burgewa a tafa a yi mene kai aikin banza aikin eh ko mahaifiyarka ko mahaifinka suna nan suna wahala ba abinda za su sai da kyar sannan kai ne mai manyan motoci kai ne mai riguna masu tsada a je a zauna a zan birni an matasa an samu sabon kuɗi a zauna baki titi ko ko a je baki kasuwa ko a je hotel ko a je jin daɗi aikin banza da wofi kai sai mahaifiyarka ta wadatu mahaifinka ya wadatu matarka ta ji daɗi ta samu abinci lafiyayye ta samu tufa gwargwadon darajarta ta samu mazauni yadda ya dace da yi walwala hankali ke kwanta sa'an nan fita waje ka je abokan ka fice abinci ku yadda ka dama ka zama kai kai amma ka kaskantar da su ka hana su ka zo kana ba ba baki ci ka yi aikin banza da ba za ka samu lada ba a nan da kairi ya kai sa'an nan can kuma da kana ka samu laifi sanda ka hana su ka samu ne nan da ka zo ka ciyar baka da lada to me rayuwarka ta zama banza eh zalunci ne mana mutum kun kawo iyalinsa me zalunci zalunci ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وامر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن هزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني حكيم بن هزام نار كمان الله سيباني ثم سألته فأعطاني سألنا نروك من الله سيسا يباني ثم سألته فأعطاني لساكر كسره سيباني بلا بلا بلا sun uku ba sannan <coughs> sai manzo Allah ce inna hadha al-mal hadiratun hulwa wannan dukiya ba kuke gani karo kana bayar karo ba kana ba karo kana bayar wannan dukiya da gani ka kore ne kudo kore ya ce shar kuma akwai ba haka wanda ya karba aka bashi da daɗi rai da jin daɗi ba takurawa ba sai Allah ya samu albarka a ciki wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi wanda ya sa sarai yayi tsammani da takura ma mutane a bani a bani ko shi ba zai taba wadatuwa ba to ba zai taba wadatuwa ba hajjaba duniya a duk abin da aka bashi Allah ba zai sa albarka ba shi wa kana kallazi wala wa la yashba'u zai zama kaman wanda ke cin abinci baya koshi wal yadul ulya khairun min al yadi sufla abinda manzo Allah sai da aka roka ya bayar sannan ya masa nasiha wannan dukiya da kake gani tana fada daji amma ba sai an neme ta hanyar da ta dace in ba haka ba za a taba jin dadin ta ba har abada duk dukiyar da ka tara in ba hanyar da ya dace bane zaka ji dadi ba zaka taba wadatuwa ba قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم يا كيف آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك يا أدم أدم أبنك سامو جد لك سامو ta wadace ka ka biya bukatunka abin da ya ragu ka bayar ya kuma ka alheri abin da ya rabu ka ajiye sai manzo Allah ce sharrun laka wala tulamu ala kafati ba za a zarge ka akan dukiyar ka wani kudin ka ne maka kan ba mun ba ka kudi da yawa wannan da ke yanzu ba ka da kudi yawa sai ne wabda biman ta'ulu ka fara da wanda kake daukar nauyinsa wal yadul ulya khairun min al yadis sufla siyasar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ke koyar da mutane sura mintina قال حدثنا ابو بكر كافي مغما كافي مغارك wannan hadisan waɗanda aka kira sunan su wancan sati aka ce an wakilta su su tara madarar hadis kudin gina makarantar masallaci kowa duk abin da aka baka duk wanda ya baka zaka nemi mun exercise ko ne ko takarda ka zana da lambobi rana kaza wani da wani ya kawo kuɗi kaza duk abin da aka baka sai ka zana da dai wani zai ce baya son a ambaci sunansa duk da shi ne sai ka ce wani bawan Allah eh. to abin da aka samu duk in an kawo duk kowa sai a rubuta receipt a bashi akwai receipt da aka yi na musamman ba wancan receipt da aka yi receipt da aka yi na musamman aka ta tarbi takardun aka kawo sai a zana receipt a baka ka je ka bi lambobin kowa a ba kowa receipt kuma kowa ya karbi receipt zai aji mun gane ko waɗanda aka aka wakilta su tara da hadisi wanda kuma zai kai kayan aiki kowa ya san wajen aiki in ka je zaka samu wanda ke kula da gine-ginen wajen ko ma'aikata sai ka ajiye in akwai shi kenan babu shi sai ka rubuta takarda sunan ka kaza kaza ka kawo abubuwa kaza kaza kaza in baka son sunan ka kace wani bawan Allah aka sa sunan ka saboda a shigar da shi a cikin lissafi ya zama rakon ko an fahimta abin da aka faɗa eh. ba ka ji manzo Allah ce abin da ya sauraka bayar ko eh, mun karkata suka ce ko ba haka ne ka bayar a gina ɗakin Allah ko babu nahyi anil mas'ala babin da yazo na an hana roƙo bara kana roƙo don ka fara قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الخبابي قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحسبي يحسبي قال سمعت معاوية يقول ناجي معاوية دم أبي سفيان أنا إياكم وأحاديث ahir ka shaidan kokorin ka gawo hadisai sai dai hadisan da kudu zamanin na Umar saboda zamanin sai Umar yana tsanantawa sai an tabbatar da mutum ya isa hadisan sai ya inganta ya tabbata illa hadisan kana fi ahadi Umar hmm. fa inna Umar kana yuhibbu an-nasa billahi azza wa jalla yana tsoratar da mutane kaji tsoron Allah fa duk abin da zaka faɗa ce manzo Allah fa ka tabbatar da cewa haka ne ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu muawiya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya sa ilimin addini sai ka kana son zuwa makaranta kana son ka ji tafsiri kana son ka ji hadisi kana son ka ji fiqh kana son ka san menene hukuncin azumi kana son ka ji menene hukuncin tsaki kana son ka ji menene hukuncin kaza to alama ce ta Allah yana son ka da Allah bai ce man yuridillahu bihi khairan manzo Allah bai ce duk wanda Allah ba kudi da yawa ya nufe shi da alkhairi ko duk wanda Allah ba mulki ya nufe shi da alkhairi alaman cewa Allah yana nufe ka da alkhairi ga ka damu da sanin addinin ka menene hukunci kaza me ke bata kaza yayi kaza za a yi kaza inda ake karantar da addinin Allah littafin Allah da sunnar manzo Allah kana nan kana ji ko a baya kake a baya kake ko kusa kake kana jin me Allah da manzo suka faɗa yufaqihuhu fi din alama ce ta cewa Allah yana nufin ka da alkhairi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الخضابي قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحسبي يحسبي قال سمعت معاوية يقول ناجي معاوية دم أبي سفيان أنا بدرت إياكم وأحاديث ahir ka shaidan kunkurin ka gawa hadisai sai dai hadisan da zo zamanin sayyidina Umar saboda zamanin sayyidina Umar yana tsanantawa sai an tabbatar da mutum ya isa hadisin sa ya inganta ya tabbata إلا حديثا كان في أهل عمر فإن عمر كان يحب الناس في الله عز وجل yana tsoratar da mutane kaji tsoron Allah fa duk abin da zaka faɗa kace manzo Allah faɗa ka tabbatar da cewa haka ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول معاوية ناجما الله صلى الله عليه وسلم ينافذ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya sa masa ilimin addini sai ka kana son zuwa makaranta kana son ka ji tafsiri kana son ka ji hadisi kana son ka ji fikihu kana son ka san menene hukuncin azumi kana son ka ji menene hukuncin tsaki kana son ka ji menene hukuncin kaza to alama ce ta Allah yana son ka da alkhairi manzo Allah bai ce man yuridillahu bihi khairan yu'tihi al-mala kathira manzo Allah bai ce duk wanda Allah ba kudi da yawa ya nufe shi da alkhairi ko duk wanda Allah ba mulki ya nufe shi da alkhairi alaman cewa Allah yana nufin ka da alkhairi a ga da'iman ka damu da sanin addinin ka menene hukuncin kaza me ke bata kaza yayi kaza za a yi kaza inda ake karantar da addinin Allah littafin Allah da sunnar manzo Allah kana nan kana ji ko a baya kake a baya kake ko kusa kake kana ji me Allah da manzo suka faɗa yufaqihuhu fi dini alama ce ta cewa Allah yana nufin ka da alkhairi وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي كما منزل الله صلى الله عليه وسلم فدر cewa انما انا خازن منزل الله ce aini qasim mai rabawa ne ni mai ajewa ne mai tarawa ne amana faman a'taituhu an tibi nafsin fayubarak lahu fayubarak lahu fi duk wanda na debo na bashi akan san raina akan san zuciyana to sai Allah ya samu isa masa albarka a ciki wa man a'taituhu an mas'alatin wa sharahi wanda kuma na bashi akan ya takura ya zo ya roka ya bai ya sa rai na dauka na bashi ba da dadin raina ba kana kallazi akul wala yasba sai mai zama kamar wanda ke cin abinci baya koshi duk abin da za a almajiri ya tara kudi shekara nawa ba zai taba wadatuwa ba zai taba koshi ba zai ba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عمرو عن وهب بن منبه عن اخيه همام عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة kada ku nace a cikin roko ku nace ku roka ku roka ka bar roko ya zama maka aiki kai hakuri kai ka jajirce ba za ka taba fita talauci maka kan kamai da roko aikin kai karfin hali kana jin yunwa cikin azumi kake hakuri tun da safe har da har zuwa yamma ci abinci ba haka bane kai karfin hali bukatun ba sa karewa in ce wannan bukata ta zo ware ba ni kana buka kullum da shi dan yana buka maka kenan ba za ka taba samun mutunci ba har abada kai karfin hali Allah zai dago ya baka a hanya ta mutunci فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا يتي نارك إلى الله با ودوان دا يتيني أبو أوجل فتخرج له مسألته مني شيئا ركن دكي يسال دوك وانا أبدول نباكا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته الله بدي سامع البركة في أبن نباكا من ذا الله كيران زي لمدة هن سمي البركة يباكا إيكي إمرو كوكي كناتي كمرا يباكا بعد ذات ريبا ينادى من كل يديه هو ذات ريبا يباكا قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فاطعمني من جوزة في داره عن اخيه قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان ابن أبي سفيان وهو يخطب يقول ce na ji muawiya dan abi sufyan yana kutuba yana fara cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini wa inna ma ana khatimun wa yu'ti Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya shi da alkhairi yufaqihuhu fi dini sai ilmantar da shi ilimin addini yace inna ma ana qasimun manzon Allah ce ai ni kawai mai rabo ne bana azurtawa Allah shi ke azurtawa duk wanda Allah azurta shi zan ɗebo in bashi wanda Allah bai azurta shi ba zan ɗauko in bashi ba innama ana qasimun wa yu'ti Allahu wa fi riwayatin wallahu wal mu'ti wa la tazalu hadhihi al ummati ala khairin hatta ata bi amri لا يضرهم من خالفه ولا من كذا حتى ياتي الله بامره يتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين انما اداه حسر زالت ني كو ني مي رباوا مي ربو كو الله يكي ازرتاوا اشي الله يكي با يكي ازرتاوا wane ne arrazaku Allah ya ce sa duk sa'an da kaje wajen wani mamaci kana roƙon shi baka arziki duk sa'an da kai wani in kan kudu da cewa wani malami ko wani naka zai azurta ka shikenan kai mai ka bashi sai fakin sunan Allah in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake afdalul khalqi yace inna ma ana qasimun wallahu yu'ti Allah shi ke bayarwa ni rabawa nake rabo nake wanda Allah ya raba ya ba yace ya azurta shi sai na kabu na bashi wanda Allah ya azurta shi mai isan kabu bashi wane ne ar-razzaq fi Allah ma Allah ma jinna man alayk wa atina biman abayt wa tawallana biman wa lana fima wa qina wasrif anna sharra ma fa innaka taqdi wa la la man wa la man tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma lana min taqulu bayna wa bayna ma'siyatik wa min jannatak wa min al-yaqini ma bihi masa'ib ad-dunya wa Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا علينا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام